daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun tashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu barkan barkanku da dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya mahmud lalo ne tare da zahara aminu fage muka yi farin cikin sake kasancewa tare da ku To masu waro shin ko kun gane wannan dabbar? To majalisar wakilan Najeriya ta amince da wata doka da za ta haramta safarar jakuna ko sayar da su domin a ci ko yin amfani da wani sassan jikinsu za ku ji ƙarin bayani. sannan za ku ji abin da likitoci ke cewa yayin da aka yi bikin ranar da hukumar lafiya ta duniya ta ware domin kara faɗakar da jama'a kan cutar hawan jini muna kuma ɗauke da wani rahoto daga kamaru kan abin da ya jibanci rikicin yan aware na ɓangaren rainon ingila baya ga haka yau kamar kowace ranar juma'a za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana abin da ke ci muku tuwa ƙwarya lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada ku manta sai kun saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar sannan muna tafi da labaran wasanni amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya masu sauraro barkanmu da wannan dare ga dukkan alamu tattaunawar da ake yi a kan ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai ta ruguje kwana ɗaya bayan da Prime Minister Birtaniya Theresa May ta kammala wa'adinta na barin mukami. Wanda wannan wata alama ce da ke nuna cewa gwamnatinta tana cikin rudani. Jam'iyyar Labour Party ta Birtaniya wadda Jeremy Corbyn ke shugabanta ta aika ga wasiƙa zuwa game cewa tattaunawar ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai ta yi iya nisan da za ta iya. saboda rashin ingancin gwamnatin ta ta yanzu a Birtaniya. Manyan jam'iyyun siyasa a Birtaniya sun kwashe makonni suna takaddama a kan tsare-tsaren ficewar daga ƙungiyar ƙasashen turai wanda Birtaniya za ta amince da su. ainihin ranar ficewar na asali ita ce ranar 29 ga watan maris amma aka sake sauya ranar don a sake ba da dama don tattaunawa zuwa ɗaya ga watan oktoba wani harin sojan jiragen sama na kasashen waje da aka kai a kudancin lardin helmand da ke afghanistan ya kashe mutane akalla goma sha bakwai a bisa kuskure tare da kuma raunata wasu goma sha hudu. A yau Juma'a wani jami'in tsaron yankin wanda ya nemi a ɓoye sunansa ya shaida wa gidan rediyon murya Amurka yawan mutanen da suka mutu. Inda ya ce harin ya faru ne a babban birnin lardin Lashkarga inda 'yan sanda ke gwagwarmaya da 'yan kungiyar Taliban. tun a farkon wata sanarwa da ta bada ma'aikatar harkokin cikin gida ta afghanistan ta ce artabin ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda goma sha daya ya kuma raunata wasu goma sha daya. ma'aikatar ta kara da cewa rundunar sojan ƙasa da ƙasa da amurka ke jagoranta ne suka kai harin a bisa buƙatar gwamnatin afghanistan da ta nemi taimako wajen yakar 'yan ta'addar taliban a gundumar nahri saraj labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yayin da amurka ta ƙara yawan haraji na dala biliyan 200 akan kayayyakin da china ke shigowa da su amurka ita ma china ta ƙara haraji akan wasu kayayyaki da amurka ke kaiwa ƙasarta ta amma ba ta yi fito na fito da amurka ba a maimakon haka ƙasar china sai ta nuna ƙarfinta a wasu hanyoyin a cikin wani mataki na bazata china ta rage yawan aladun da take kawo wa amurka hannun kimanin dala biliyan 6.5 matakin da zai iya tasiri sosai akan masu kiwon alade na amurka tunda china ita ce ƙasa ta biyu da ta fi kawo naman alade zuwa amurka ɗaukar wannan mataki ya ba da mamaki china ta ɗauki wannan mataki a daidai lokacin da makiyaya aladu suke fama da zazzabin mashashara alade da ake kira african swine fever wasu rahotanni sun ce makiyayan alade na kasar ta china suna cikin hatsarin rasa kashi daya cikin uku na dabbobinsu a gaida zahara aminu fage wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da farko a yau ne aka yi bikin ranar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ware domin ƙara fargar da jama'a kan illar cutar hawan jini. Ga Babangida Jibril da ƙarin bayani daga Legas. taken bikin ranar na bana dai shine sanin lambobinku ma'ana dai shine kira ga jama'a da su kasance masu zuwa cibiyon samar da lafiya domin awon jinin su domin su tabbatar suna dauke da wannan cuta ta hawan jini ko kuma a'a abinda zai taimaka wajen shan magunguna da kuma daukan matakai na rigakafin cuta to ko ne ake nufi da hawan jini tambayi kenan da na dr sadiq hussein ali na asibitin kwararru na abibi da ke mina shi dai hypertension kamar yadda ka ce a ce high blood pressure ko kuma hawan jini din ah, kaga akwai jini da ke gudana a cikin jijiyoyin dan adam so ana iya cewa pressure ko karfin ah, gudun shi ko kuma ya karfin shi a cikin jijiyoyin shine pressure din to idan ya haye ko ya hau sama fiye da yadda ya kamata fiye da yadda yake a lafiyayyen mutum ko kuma yadda aka saba ganin shi a al'adance a jikin mutum sai a ce ya hau yana da high blood pressure yana da hypertension. Taken bikin na bana dai shine sanin lambar ka to ko me yasa ake so mutum ya dinga auna jinin nasa da kuma matakai na rigakafin cutar ga dai Dr. Sadiq. To kamar yadda na gaya ma shi ah, pressure din ko a ce karfin jinin ah, ah, abin da aka sani shine eh, yakan tsaya matakin shine 120 da tamanin ma'ana eh, awo biyu ake yi akwai na sama wanda ake ce ma systolic systolic blood pressure akwai na ƙasa wanda ake ce ma diastolic blood pressure shi systolic din shine ba a so ya wuce 120 diastolic din ba a so ya wuce 80 so sai a hada a ce 120 bisa 80 ko 120 over 80 so idan ya wuce haka din akwai abin da yake kamar tsaka-tsaki 120 120 eh, zuwa 140 da kuma wancan na kasa din 80 zuwa 90 yana tsaka-tsaki kenan akan ce mishi pre-hypertension amma duk abin da ya wuce 140 din nan a shi na saman ya kuma wuce 90 a na kasa a ya zama hawan jini kenan. Baban ya jibirin murai Amurka daga Lagos. Ya Ubangiji sarkin baiwa. sarkin baiwa roƙon nake kullum sahe ka ba. Za mu sake komawa Najeriya amma kafin nan bari mu je ƙasar Kabaru. Inda jama'a ke ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta bayan da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga hukumomin ƙasar da su himmatu wajen ganin sun sasanta da 'yan aware da ke yankin rainon Ingila. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Muhammad Awal Garba ya aiko mana. na tambayi alhaji mutari baminda mai fada a jini a bangare na yan aware masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila ko ya suka karbi wannan ta yi da majalisar ɗinkin duniya ta yi wa shugaban ƙasar na jamhuriyar kamaru masu yaren ingilishi ta nan hakan nan bangaren kamarun nan muke bukata kenan domin yau shekara uku tun da wannan fitintuno suka soma shugaban kasa ya kasa bai san ta inda zai kama eh, idon zare ba balle a san inda za a saboda hakan nan abubuwan da ita united nations ta faɗa shine abin aiwatarwa Alhaji Amur Jibo ɗaya ne daga cikin matasa kuma masu fada aji ko wayarwa al'umma kai kan matsalar 'yan awara. To Muhammad Awal dama shi shugaba biya mutum ne da yake son zaman lafiya tunda wannan matsalar fara shugaba biya mika ma yan aware hannu amma da yake kasan cewa wannan matsala da kasa kamar amurka ta bayan wannan matsala shi sa ka ga wannan ma zaman da majalisar dinkin duniya ta yi zama ce wanda bata bi ka'idan zama na majalisar dinkin duniya ba amurkawa su suka nemi suka ce a zauna a halin yanzu dai na nemi jin ta bakin jakadan kasar amurka wanda yake zaune a kasar kamaru amma abin ya faskara ko da daren jiya ma sai da 'yan awaren suka kai wa firaminista hari a yayin da ya je sasantawa da shugabanninsu muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru manufar mu anan da mu tangana zama na mutunci da lumana to idan muka koma najeriya majalisar wakilan kasar ta amince da wata doka da za ta haramta safarar jakuna ko sayar da su domin a ci saboda yadda suke fuskantar barazanar gushewa daga doron ƙasa wakilin sashen hausa madina dauda ta haɗa mana wannan rahoto da za ku ji majalisar wakilan ta ce abin da ya fi ɗaukan mata hankali shine idan aka bari jinsin jakuna suka ƙare a duniya to mutanen karkara a jihohin arewacin najeriya za su wahala sosai domin jaki dabba ce da suke amfani da ita wajen safarar kayan gonakinsu har inda ake fama da karancin ruwa da jakuna ake amfani wajen jan ruwa da ɗaukar ruwa zuwa gida a wasu ƙauyuka ma da shi ake kai amarya honorable garba datti shine yayi yunkurin kudirin dokar yau aka ce jakunan nan tun da 'yan kasuwan kasar sin wata china suka shigo najeriya suka fara neman fatin jakuna sai zamanto ana siyar da jakunan nan da tsadan gaske jaki da bai fi dubu goma sha biyar ba yau ana sai da shi dubu tamanin dubu casa'in dubu ɗari har da fi ya kasance a yawancin karkara na arewacin ƙasar nan yau baka iya ajiye jaki a gidanka da kayi da daddare wasu za su su kwashe su ɗibe su tafi da su su je su siyar a kasuwannin ko wasu wurare a saboda wannan a ƙasashe da yawa na duniya sun hana kasuwanci akan jakuna ko kuma wani bangare nasu a zuwa yanzu an samu kasashe goma sha tara da suka hana wanda kasar pakistan ita ce ta farko da ta fara hanawa a nan nahiyar afirka muna da kasashe da yawa irin su senegal su mali su burkina faso su niger su ethiopia su chadi wanda duk sun hana wannan kasuwanci na jakuna Amma ga Haruna Ibrahim na cibiyar bincike akan dabbobi da albarkatun gona ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ce yana da ja akan wannan dokar. Mutane sukan yi kasuwanci na jakunan nan sukan samu abin da za su ci da iyalansu wanda ba haramun bane ka je ka sayi jaki ka sayar ka irin saya da sayarwa na jaki ka samu kuɗi ka je ka ciyar da iyalanka so idan wannan bil din aka yi fasin din shi cewa a daina sayar da sayarwa na jaki ko kuma a daina exporting fatan su kin ga to eh, mutane da dama za su rasa hanyoyin cin abincin su A nan wani jami'in kungiyar kare jakuna na kasar Ingila Simon Pope ya bayyana goyon bayan kungiyar su inda yake cewa We have a global campaign uh, which is aimed Pope ya ce suna bi ƙasa-ƙasa a ƙungiyance uh, domin faɗakarwa a game da uh, muhimmancin uh, ceto rayukan waɗannan dabbobi da ke da muhimmanci a rayuwar jama'a musamman ma a ƙasashen Afirka. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To kada shafa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe biyar na yamma ne saura minti sha bakwai. Kafin mu buɗe layukanmu bar mu shakata da wannan waka. شهرنا رمضان شهر الله بذلوا الأنشودة مع تحيات اخوكم الشاعر مدثر ابن قاسم الافريقي الناجري رمضان شهرنا رمضان شهر الله رمضان شهرنا شهرنا رمضان شهر الله رمضان شهرنا رمضان شهر الله يا شهر الصوم شهر الصلاة رمضان رمضان هو شهر الرحمة والزكاة رمضان رمضان Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to karfe biyar ne ma saura minti sha hudu nan washington dc mun samu kira daga jihar kebbi wane ne akan layi salamu alaikum amin wa alaikum salam sunana dan asabe mai fata daga yawuri to muna jin ka dan asabe to in yau a ina so in yi kira ga gononinmu na na najeriya musamman ma na arewa mm. duba da yadda suka bari tattalin arzikin arewa ya su kurkuce duk da makudan kudade da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ke basu wanda mun sani a kasafin kudin da buhari ke yi ya yi wanda aka fito baya ma'ana lokacin goodluck jonathan idan muka kwatanta da wasu gononi waɗanda suka yi zamani da jonathan sun ciyar da jihohinsu gaba sun ba manoma taki an tallafa ma 'yan kasuwa misali idan na dubi jihar sokoto a lokacin da santa maga takardawa mako yana gwamna sai da aka wayi gari mutanen neja kebir zamfara masu zuwa legas su so kayayyaki na masarufi suka kwammace su je sokoto su sawo shi saboda ya fi na legas sauki amma yanzu to muna godiya da daga kebbi za mu garzaya zuwa kaduna wane ne kan layi Yawwa barka dai amma sai kaɗan ɗaga murya ke kira daga Kaduna. Yawwa. to muna jin ka Malam Murtala. To a layin ka ya ɗanyi ƙasa-ƙasa ba ma jinka da sosai yawa to kai sai ka daga murya muke jinka to na ce zan ji sauran miliyoyin mutane masu yan kuren ce babban editan kwali mustapha sun fata murnar shekara talatin eh. eh muna masa fata alheri kuma kuma allah ya ba ku wannan dama da ku ban wannan lokaci kuna aiki a wannan kasa mm-hmm. to sannan kuma muna tsara kira da shi da girma shugaban kasa muna ba da shawara idan dai ya zo ba naɗa abokan ayyukansa muna tsara cewa kaga Ninja Al-Mustapha muna ba da shawara ko da a bashi ministan tsaro ko kuma a bashi National Security Advisor muna ga ya san harkar tsaron kasar nan zai ba da gudunmuwa da fatan za ku tashi lafiya. To muna godiya martala daga Kaduna za mu sake komawa jihar Kebbi. Wane ne akan layi? Da jihar Kebbi, Assalamu alaikum kuna magana da Shehu Arba Asara, Kebbi State don kowace. To, Malam Shehu muna jinka. To mu ake bi muna godiya ga wani ɗan kasuwa mashahurin ɗan kasuwa Alhaji Kabiru Anne Kamba saboda ya je ya je depo depon gidan mai hmm. ya ba da tallafin duk wani man da zai taso daga depo zai zo jiha keji ya ba da kaso daga za a ebe waɗanda za a yi taksin na motocin da suke dauko shi ya ebe wannan ya ce a sai da mai yadda gwamnati ke sai da mai jiha kebi to muna yi ma wanga alhaji kabiru an kan ba godiya ko muna so ya taimaka ya duba mutanen jihar zamfara ya taimaka ya duba mutanen jihar zamfara ya taimake su to madalla mun gode malam shehu daga kebbi da fatan wanda kai kira gare shin ya ji zamu je jihar taraba wane ne kan layi Sunana Awal Sani ina kiran ku daga nan Iddine jihar Taraba. To muna jin ka Malam Awal. Kwanakin baya na ji ana maganar cewa wai wanda aka ba su rancen noma na jihar Taraba sun gagara jiya. Mhm. To ina so ni yi tsokaci ne a kai ita gwamnatin jihar Taraba ne idan aka kawo kaya daga gwamnatin tarayya sai a zuba kaya a canja lingu ba za a raba shi kowane lokal gamman lokal gamman ba. da a ce wai kowa daga lokal gama na shaidi jalingo ya karba kayan shi sannan daga bisani kuma sai a zo a ce wai gaba ɗaya kayan ma za a sayar maka dubu ashirin ko dubu talatin ya za a yi manomi ya samu damar yin wannan noman mm. To a mun eh. gode da wannan ra'ayi naka awal daga jihar eh. Taraba da fatan waɗanda kai kiran domin su sun ji ko kuma wasu su da ya kamata su gaya masu sun ji wannan kira naka za mu je jihar Kano. wani ne a kan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amin wa alaikum salam. Barkan ku da kokari. Barka dai da. An ruwa lafiya. Sunana Kabiru mai biro 'yan daɗi da ke jihar Kano. To muna jin malam Kabiru. Yawa ni kiran da nake yi game da tarsatarkar da take faruwa kamar a bangaren tsakanin ah, gwamna da sarki da sarki mai martaba sarkin Kano. Mm-hmm. yana da kyau mu muna ba da shawara don Allah don annabi a yi hakuri wannan abubuwa a kyale a kyale mu mutanen Kano da yanda muke yanzu saboda gaskiya saboda Allah wayannan masarautu gaskiya saboda Allah ci baya ne a gare mu mu ba wai bangaren masarautu bane kuma ya dame mu ɗan jihar Kano musamman ni da nake arewacin jihar Kano abin da ya dame mu na yanayin da aka mai da mu kamar bayi wayanda mu ɗan bangaren Kano ba a yi mana komi a wannan gwamnati ta gandujiya dan mu kaga da da hatta lafiya neman lafiya wallahi jigawa malam kabir kana nufin kana nufin babu abin da gwamnati ta muku gaba ɗaya wannan shekarun da wallahi babu yanzu makaranta ce ma waccan gwamnatin da ta yi mana wannan gwamnatin Kano da ta zo da ta luwa sai ta ɗauke wannan makarantar dan saboda cewa waccan gwamnatin tana ganin muna da karancin ilimi a arewacin Kano sai ta yi mana kas kas nan ta fara rayuwa nake gaya muku mutanen kano kaduna kebbi state zamfara sun fara zuwa suna mutanenmu na kai sana'o'i yanzu an waye gari shi wannan gwamna da ya zo ganduje ya ɗauke wannan makarantar ya nuna cewa to mun gode a ah, malam kabiru daga kano saboda ah, lokaci ah, za mu je bauchi wane ne akan lai layi alaikum salam. Na magana da Yahaya daga Azare jihar Bauchi. To muna jin ka Yahaya. yau kofa yau bude take ka faɗi abin da kake so kai tsokaci akai abin da ya shafi wato ko siyasa ko zamantakewa ko fannin ilimi ko dai duk wani batu da shafi yanayi na zamantakewa dan adam to rasa ya haye bari mu je Niger wane ne a jihar Niger kuna magana da Ibrahim ne wanke hula garin mai gode a Kimba to muna jin ka ibrahim to ni abu da nake tafe da shi bisa ga ainihin bayanin da shugaban sojojinmu na najeriya ya yi da eh, burotai hmm. ya yi bayani akan ainihin yana zargin waɗanda ke ɗaure ma'anin ta'addancin da ake yi najeriya gindi hmm. to abin da muke so da shi ya tuna fa wannan mukamin da allah ya bashi an bashi wannan mukamin ne domin ya ƙasa aiki saboda haka duk wanda ya san yana da hannu a cikin wannan ta'addan da ake mana Najeriya zubar da jini da kare tattalin arzikin mu abin da ya kamata da shi ya hukunta shi shi ne wanda zai kara mai daraja da girman shi abin da muke fata da shi kenan To mun gode a Ibrahim daga jihar Niger kuma da haka mu kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu. yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice ranar laraban da ta gabata ne dai aka fara gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa na zakarun kasar kamaru wanda a kwashe shekaru 32 ana fafatawa a kasar yanzu dai kulof din jinamo ta lallasa kulof din star ta birnin bertuwa da ci biyu ita kuma kulof din birtuwa bata jefa kwakwallo guda a ragar jinamo ba sai kuma kanon ta birnin yawunde anda ita ma ta jefa balabalai guda hudu a ragar kulaf din doforo kana ita da furo din bata jefa ko kwallo guda a ragar dragon ba sai kuma kulab din is anda ta ci kulab din dauphin ci hudu ita kuma dauphin din ta jefa kwallo guda ɗaya a ragar ta is sai kuma ta bangaren hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru pikafut anda shugaban hukumar sayidu joya ya ce yana ganin cewa ya da kwarin gwiwa na ganin kulab din inda su layon za su tabuka wani abin ku zo mu gani a yayin da malamin ganin da ke horar da su zidop yake kokari na ganin cewa ya ɗauko kofin nan na nahiyar afirka wanda za a gudanar da gasar a ƙasar masar a cikin shekarar nan ta dubi da goma sha tara muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan sako. Sunana Abdulsalam. Wani tasiri azumin nan ke da shi gare ka? A gaskiya azumi yana da matukar tasiri ga dukkan daukacin musulmai. domin yana kange mutane daga aikata waɗansu laifukan sannan yana ƙara alaƙa yana ƙara kusantar da mutum zuwa ga ubangijinsa sunana fosta adamu a gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi a yi murna babban abun da ya yasa ke murna da azumi shine inda matasa suke ɗaukan ibada sosai suka yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa misali zan baka da unguwanmu da sahu ɗaya muke a masallacin mu amma ɗaukan azumin kona sai aka cika masallaci ɗingim kuma majority matasa ne suke cike da ita sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi ya tsuri guda yana rike da cazzi ana nan ana dai an koma ga Allah to Allah ya samu dace yanzu kuma sai labarai a takaice Majalisar Dokokin Taiwan ta amince da auren jinsi ɗaya abin da ya sa ta zama ƙasar farko a duk faɗin nahiyar Asiya da ta taɓa ɗaukan wannan mataki. Galibi duk 'yan majalisar dokokin sun jefa ƙuri'a amincewa da abin da suka kira tarayyar dindindin a tsakanin jinsuna. wanda kuma za su iya neman takardar izinin auratayya idan suna so. ga dukkan alamu tattaunawar da ake yi akan ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai ta ruguje kwana guda bayan da prime minister birtaniya theresa may ta kammala wa'adinta na barin mukami wanda wannan wata alama ce da ke nuna cewa gwamnatinta tana cikin rudani jam'iyyar labour party ta birtaniya wadda jeremy corbyn ke shugabanta ta aika ga wasiƙa zuwa ga mai cewa tattaunawar ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai ta yi iya nisan da za ta yi saboda rashin ingancin gwamnatinta a yanzu wani harin sojan jirgin sama na kasashen waje da aka kai a kudancin lardin helmand da ke afghanistan ya kashe mutane akalla goma sha bakwai a bisa kuskure tare da kuma raunata wasu goma sha hudu. A yau Juma'a wani jami'in tsaron yankin wanda ya nemi a ɓoye sunansa ya shaida wa gidan rediyon muryar Amurka yawan mutanen da suka mutu. To masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe idan laka mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan na safe agogon Ghana. kada manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata hamma da kallon labarai cikin hotuna da bidiyo in za madadin ita zahara aminu fage da ta ni gabatarwa da juli latest gresham da ta haɗa shirin baki ɗansa sai injiniyan mu chan mahmud lalo ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc